نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إننا صفقت تنزل الهجة 1434 da hijiriya na ne da wata faguwa wuta ya oktoba 2013 ya kalendar miladiya nan ya ci gaba da katin littafi na ya jimbi na fiye da likulli musulmin wa muslima ya shekha abu abdulmuni musulmi na insha Allah ta'ala shafi ne da ne peji 293 kitabul hajji man ga alhajji wal umra hajji gangan ga umrai الحج لغة وشرعا أنا حج يباش ملا عرب شونا بين يحج يباش شريعة مسلم شونا قال الراغب الأصفهاني الراغب الأصفهاني وقال مفرداته أصل الحج أصل كلمة الحج ويا القصد للزيارة يزبع يعني على الزيارة وقيل أنه تيبقين يا الحج ده والقصد إلى كل شيء yanzu laƙi ɓodan da bayan dondo ma'ana um, wuloboko wakila hannu ci mai kasaratul kasdi la mu'azzam yanzu kpayin wujuzun lo bayan hannu ci ne zaun ci wafi ne bata ya ba lara core amma wafi ba masu ku harami yanzu lami lauzun da albaitul haram biya malin maksusa gangan da ya tuna shi a wuce ci nan ni ma na etu shi dabo mazili haram bai jin ko ya hmm. jin ban da cewa hukumu hukumcu man ga wawa wajibin ala kulli muslimin ji wajibi wata ke musulmin dondo ba ne na jin ba da janina

ba na wajen gaba ne ga na sukun wale ga yi zakan ya tiya ba wannan ajiji wa jibita kin ya yi zakan yi ba amma kai yi zakan yi gajijin da zabe amma n ga wacin wajaji ba da ke sukun ga ya ji amma kiji alamai ba da yibo sai nan ko alamu ne zajin ba da yibo èyí tolótúra aláàmùrẹ́ rájúbálìgì èyí lókọ́ntà tolótúra aláàmùrẹ́ rájúbálìgì ìrìnàjò fún sí haila aláàmùrẹ́ rájúbálìgì tọ̀gbọ́ mẹ́rẹ́ sáyé ní dọ́dọ̀ míniyàn ní ṣòyà ńgá agúgbí agú èyí wọ́n ba no jiga aqilu na suku wale babon na zana jeti na zumbo e bugu aji jiwa ji ta zana jeti na ba mustafi han da zai dai iko ne lulone zai ma dai iko ne zuwa ne jiwa ji jiwa ji ta tin ruwa wa dalilu qawlu ta'ala dalili ya gana cikin lafin na gam walillahi ala nafi hajjil baiti ce ce aje ka ta ce lajuwa ji ta tin zan yi jo man yastata ilayhi sabila yanda ga dai iko ne nan. wa man kafara fa na ga ci mana فإن الله غني عن العالمين أتيك الله وقل وقتك عليك لغا وقد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عليه الصلاة والسلام قبل أن النبي الإسلام على خمس المسلم تفتح يبصونا فذكر منها النبي تتكلم نبغا وحج البيت حج يكتين سيتي وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سبع بن عباس قال كان الفضل رضي رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل وتزم يعني إذا أصلوا على بيعتون يعني بيجولا تابو فجاءت امرأة من خاص ام إن ذا جملة ذا كبيلة خصم وتبيبي فجعل الفضل ينظر إليها فضل كيف تين ذا وتنظر إليه إذا لن يصد فيه تفضله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه وجه الفضل إلى الشق الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كيان الفضل لباتنوتي فقالت وشغان يا رسول الله يا الله إن فإذا يشغان إن فريضة الله على عباده في الحج hakika farin na ya ce ci nuna jiwa da bitatiyan wushi adrakat abi shaykhan kabira kun ga tun baba mun tun baba mun ya janu sanin mana e tun haji dana baba mu akuku la yadrutu ala rahila da mun ya tafiye ficewa afa hujja anhu mun ya yu qala na'am alabi ga e ga wa zalika fi hajjatil wada nan mun ji faruwa ji ka kuna ji hajjatil wada hajji ya karshe hajji ya ba muti ya annabi sallallahu alaihi wa sallam na rawaya al-bukhari wa muslimi ga gudu wa ne ga hadisi na na ya al-fadlu ko a ah, alauji hujja ete ni kabuji dole abu Ku Yau ebana al-fadlu sai le fiskayen na wuce ko mm. hala ne bi sai fan fiskau Allah juji ya ce ni kabuji dole abu gano jilbabul mara'ati muslima ta shek muhammadu nasiruddin al-albani mula bayani ga wuce ne zai shi magani kabu dole na suku a gan na igwe na gwa don hannun latin takibul muhrimu zane ji hiramu na ji zane da hiramu na biya? giya wa ji ne kagwa na Wani ga matsala ya ne kagwa jo gaci masu kun a ajiye mai da fi bane shiga ne kagwa ji dole nan tun zamani fayin to zamani bani kuyo ko amma dai man shi dambo na shiga ne kabu juji doliya hmm. na ko? na ga'in na magaya na jimuru jiki nan tatubu nan janci masu ku ka zai shi maza ne kabu ji dole na a ga hali ce bai daba na ne kabu ɗe wake ashe na fifiti nan cewa wa yare bayan ne kaliyo nan wani ne kabu ɗe ba ɗira lori nan ko? kyanwo ma ula da asibiti nan a mai wa dukiyar a yi wa dukiyar lórí bàtẹ́lẹ̀ dẹ̀gbìnú gáì kòrò eyé fífà ìdẹ̀rẹ́ ìfẹ́gbọ́n ní ìka tó dáṣe kí wọ́n ṣe tó lè pẹ̀lú ìdébè àṣìnàgádọ́gbó wà ní tó lámì ti kí a ṣe ti dé pẹ̀lú orí gani kabo sun jina jiniya no yin da jibiriya ne kabo muda jiniya musulunci ne kabo ji wujige wujige ne kabo ji ajiyu ta zamani a nabi sallallahu alaihi wa sallam majiyu zumani a nabi sallallahu alaihi wa sallam amma na to to like ni for now mi ke tu zuma ne giyo ni ka bu di dole a amma jiju ke jiki Allah wala fashiru ebe ngole ene mazan go ce lada e zan go ce lani ka ju mele ko mm. ko zan go ce ladi babu ju mele yina ebo da zan mace jilbabu ji mai yi na wuce jigrawan ga jilbabu ji jihadi ne a ko ebo da ke e, misali bayan ebo da zan mace yi sallah wuce da zawu wa ga zan dole yi sallah ne zawu ci ko ebo ga sallah din ya ka shi ga ci ah. wa ga ci wa maza cimule zai ji da kamun kai tsakanin zai yi ji jilbabu wani a dokun ga zai ji da kamun kai tsakanin zai yi ji jilbabu wani ko ya bane jilbabu yau to bai ji da cin ka alama ni mi alama yin wa donga don ko amma ke sun zo ci ya biji faruwa misali bayanin nan eza dan university ko mai waji defense ya tesis ko ya phd ko ya masters mani ka buji biya jikini ngole Eh, misrepresentation take place wo ya can ta alkalanci na ne ne je biya cin ya gane wallahu alam ma na ke zane wa ya ne bayani kalin mai yin zagi da mai jini shore Manga ga fashirotul hajji sharati shin yaji ya mafari a islam musulunci ya ce wal budu baligi boye su zuji baligi ya tashi wal aql ankali ya yi ci wal hurriya fufu ezu egi ezu ga jin wuji ma wal istita ga gani be iya gani be ko gani be iko mun to ma wa haddul istita'ati ki hajjiye ne za ga wanda to za ne je iko ya ji na al istita'atu ene ene iko na ngai yi al qudra ala al hajji ezu de iko ya jiji min jihati siha ebe lafiyo waje lafiya ko wal wa mace je dukiya waje wa wasilatil intiqal wa mace je means of transportation ya fita allawa daga nigeria no saudi arabia no problem ko bosu ko mota nga allawa daga qatar lo maka no problem ko doko nga allawe tun daga naji do lo babo maka no problem ko ngo le wode de wasilat lintiqal yana lawo lona amma gai ba za wasilat lintiqal ba wai ne je gane ga don wuji gai da dushi wada agreement joji be je ti wai wo ya be gba ga kuno ga be ni wale bi ni ya rafa ni mu je cha lawo lo ti to wasilat gwa ni kuye ko waje fahimta ne mai ganin ba za mu shiga wasu na fahimta kari ba wannan to zai je jin amfani da ba duk wani mai jirgin shi nan a ga gangu ma a wannan faka liman ya lizimu mugu na faka ganin gani da ya zo dukiya ya zai ji nga yi wajibi wa dukiya nan in yi we ji fi wa kitofuwa fun kashi. wa bukata jiyu in ejiye wa shi Ati yaga ga wake jibiyo light bili ke gan yi na water bili ke gan yi na ko ewe rent na family oje ile dana nga eme rent bo ile e dana ke gan wayi na kara kaza na waya na egbe je ti bi aga de yin bo mo ke gan wayi na ka ni wo la na ga ne pa ta waya bi ozure ebo ebe da aji ni e e o fe bi ogun mo na mo ebo ebe da aji eji o fe bi ogun mo ki mo èyí wọn fẹ́ lógún mọ́dánmọ́ mùsùlùmí wa gan ayé bàbá zàdì ní wọn gbàlọ́ àti fámìlì ó pàṣẹ dájú wa là kúrò kó wà ní ganin ju mai dai zaji ɗan eh, tashi a dai a gaji gaji amma zanna sinaya na waje na laji fondoro ga wanda je lokacin girki wuce jigiyo wuce dai wa ce laji yanki ce fo ba ciwo waga zanna lada aji wuce da bisa uji ma ku guta lotani guma ka kofa shi ba ko ne da ya ci ranar zai babu family na je wa mawaye wayu shi nan ga kale ga sai to yan family ne be jama'a ji ka gudu na ko ji ganewa ta da ne za a za shi shi wa ru wa ga waza ya ji a madabar ji kube ci su kwala duya ko amma inu ibe we inu na ba da bukatar flask na shi nan inda bukata roba wa gida je lafu yi nuwa nan mun inda bukata ya ndị gi babban gishi na waje amfani da yi nan inda bukata ya pampas bai nduwa gishi inda bukata ya kaku na lile bugaya zuwa abin wa luwa asibiti kwata na waje arrangement na waje ile gawa ya haji adon mafi kuwa luwaji wasu da fi sabi laza na jiga a kan haji ne amma gaskiya nuna ne zannan wa so a zai ba za a ni sito hatu wa je pe da ga se pe family obi zo ka ju wo lo na kuyo wo be da ji aji no ofe be di to hatu ji da fu se ke ke da za ke ba onje de ba de ma ju te bu ko e bu ne ka wi a a wa za zadilil ba'idi an ardil manasiki gangani be gangani be zane ya zane ga biya daga da ne mana su ko ne mana zane ga zane da muka ba ne ko mm. wanda yau ga kuma abin daga shi ne cewa ga ga zane wa mm. yanzu ga da shi da Yesu su ne da da ga yanzu zame di na wai wa zana ga da tawakkuli ne mun wal mahr wal mahram bin nisbati lil mar'ati al ba'ida ila gina ma iya da su kuma ila gina da bukatun ma zu mahram na lamituna mm. wal amnu fi tariqi ila al kabati amma ke ya bi aminci e ko nu galo kaba ne wa am ko amnu tariqi wa sihhatu al abda wal hajj muftaradun alayka wa shartuhu amnu tariqi wa sihhatu al abdani menu ne da katani ga wal hajj hajji fardun alayka faludu yata ti obo wa shartu wa ma sharati ya ji wuce amnu tariqi e ko aminci wasu hasin abudani lawan waje lafiya yadda kan face kashi shi wuwa ma wajen barowa wadda zuwa ko ba san wace dabe wani na manasi kwa ya a wayana wadda aji obi da kolas a te lawa lazamin wani zane da alisti a kawo gaji shi ga wannan da ya bayyana juna wannan bayanin ne zagi gashi shi nufin mata ta wafara ta zai shiro kafu na sharacin na jigar da bane hori malil mar'i tarkul hajji wajen ramu ya zane wagon alwajanan bi ma na kakuno gashi shi ya zai musulmi wani baligi mu bi hankali ngo je no ko mu je lafiya mu je dukiya nu ga lu ajina mu je na lawlo na ko ya fiti ko mota ko je da maka wasu sassan nan umake je dukiya nun gaya jama'in muji shishi ebo nga be aga afela bukata ebo ga be da aji jama'in ye muji ya kuma dana ma umake ya zana umake ya zana za wace magayin zagi maje da kiyo wuji da su ma'aram da juina ya minci mada ya konu ga halo ka ba nan wato sani gaje na na bayani wani dole yau lajuji bali su waji ban fi haki ajijin su ga ake waji ya fi haki ya zannan Waya, a san zannan mu ga to liye ga gama ake ji to ne. Ngo ko? Mm. ngole wa ga ci sharati ne wanda hadisi sa su ga wal amn fi ki ila al kabati aminci ko ki je la aminci biya yan siyasa wai la aminci biya yan ya kabilanci wai la aminci biya yan ya sabiyanci wai la aminci biya e da ya ta ga ya ji kuru ya gwamnati wai la ki biya wai ke la aminci biya kuta uturuk amdu shi wace la kibiya wace la aminci biya albugatu wace la aminci biya khawarijiji wace la aminci biya ngamal ebo na ga gala gida wariji jayani ni atatu ajabe le ebo na aminci ne kuma ya kwa gunna su zanne wu zanne zanne su zanne zanne jinna zanne to bo so ko la lwaji kọ́ọ̀mù gẹ́gẹ́ ahụ ji ẹ̀zàn ya ekwe anyị ní ǹgẹ́ ẹ̀dà ẹ̀zàn ní ẹ̀zà ṣe dàgbà ní òun yẹn fẹ́ yá ya kí bẹ̀rẹ̀ bí kí nà bẹ̀rẹ̀ bí àti àgá ni wọ́n yẹ gẹ́gẹ́ lánàá ti ẹ̀bọ́n bẹ̀rẹ̀ yá ti kí à. na a nà kí àgà lítà àfẹ́ lítà àti ká àgàkà kùnà àgá gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn zama na zaman lafiya ge kaga zaman lafiya damuwa wa luwaji wa yanda shi har kan fi bani no su ta ce ba zanu ce bibi yin to ba su ko da ke mu na ta yabe ebi abe le yi to ba to ge a ga ge bu bu ne ti to ta ya ti ne gwa do ko ne gwa wa be be e na ne ebi aji a be age ba za mu tori ki ne wo wajibul ma'aram fi haƙƙin mar'ako wajibci ya ade zu ma'aram ya tiya tiya in rajo kanulo wa amma bin nisbati lil mar'a amma in zagi faya jibu fi haƙƙiya inda alkuruji ilal hajji akiru yo ta ci wa dole kami da wuru haji na wujudin maharab mudazu maharab alqadiru ala alkuruji ma ha na je ko jatin ya biyu na zai yazu maharamu zane zabagi wuci bi hankali umaji baligi umalai da yi zagin na wo umai zanen yawal da sakani ubo gangani bai doji duniya na. ke babuna ke ndakuna ke yayu gina ke gwazumu gina ke ndajuna ke mmuna ngore da ne ba ta zo malimi ya yaziyo yanza yo in zagi ga alwaji zai ni mini zahiri e ne jo alami a jiki yau alami a tunwa da ebe na musulun jihar ne zagi a zuzan wa yi zo maharami yana ya ko mun gani inda hmm. gobe bawa tí wọ́n lè bá kí èlò bí i àti èfò òyìnbó ní. of course káyìnzà gíga kó na lólo makanin wọ́n ibi hankali wọ́n á jí báàlì yìí wọ́n jí wọ́n kó á jẹ́ tó kan wa de to e gidi be nge ti ba ne ja ga de ka ta mu gurgudu mun amma wanda zo maharam na gami tulu aji na aji jiyo aji hmm. e bo aji ba la ji kiyan mun la ji tabbata ne ga ruwaye ma ma man ne ma maliki gan na ga adina lo gani wa amma bi nisbati lil mar'a amma an zagi fa yajibu fi hakiya wajibi tin an zagin na inda al khuruj ka kunun ga tiyana ila al hajj al wajina wujud al mahram wa wujud al mahram ko al qadir ala al khuruj ma hana di iko yati tiyabina ya anna tadkhulu dimn shurut al istita'ati fi hakiha e bonan naga ga da min yashira tin al istita'ati tin hakibo fa ya allah fa ya allah yajuzu la al khuruj fi safarin ya yayin zagin na juzan na watiya da zona aw fi hajjin ko madajo bi gair barin ma ibe zuma ramiya na annabi sallallahu alaihi wasallam ga lahi lil imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir muja lalli yan zagi na gai ma ji ba ji ba fa'al na an tusafira safaran na wazuzan yakunu salasata ayyamin fasa'ida ya zanaga gofo guta gana gofo guta ko agwa gwagana illa wa ma'a gwa illa face man cewa da bugari biyu a wubnu ha kuma ejiyu a zauju ha kuma ya bau au akuwa kuma mai yiwu ko wuzu maharar mina ko maharar mundoci wa fi riwayati wa hannu cimaga masiratu min wa laila ya zada ya fuwa ni gangani ne ya shuyi wafi fi riwayatin wa hannu cimaga an tusafira don laisa a hurma na wazu zane ga gun baridu ni ma da zo mara mana ya man ga wal baridu ngai arba'atu farasa ina yi baridu ni ga farasa guniya wal farasa farasa mai salata ta biya ni ne wuta meli ni ma wani kilomita gudu meli ni kilomita gudu meli ni ni no wọ́n jí wọ́n 20 km ní no ta ẹ̀ẹ́dà verify ga wuce mai mẹ́rin agayen gbá náà

ta ko ajiyan farsakh ko bene ga ayoto ne benin قال الحافظ ابن حجر ابن حجر قال عمل أكثر العلماء بالمطلق dokun don da ya man shi ya na rutu mai na hadis na don mutlaka yi ga zagi da ajiza sai da zuma da mina lati ta ke yi dati ya bada na shiga mu kai na birka kaka wa wani to gagwa da sun yi wani zuku a da mai na wanda mai na kiyo in zagi da ajiza ma sai da zuma rami wane gan aga ga alanya lati musulunci in zagi ga misali bani ni in yi wa ga mutu zakarar mai wa alwe a waje mi nan ko? mai wa alwe kiyar ya waje mi nan ko mai wa alwe makanta zariyo ko ne da ya ce ya gana yau ne yin e ba shari'a musulunci kiwa jin zai ima baba ya yi zayin nan ko yayi ba gi ko gwazumu ba gi na na jiya nan na ji bali janu ta doyo wani ko daju ko mu ko ebu a de zeni mini za ba gi na jona ga mutu yi za gi na da har ko zari a no wani kwari da kan na wani kwari da ba ni wani kasa ewu gowu tsa musulunci laki ma da daraje ya zangire ina gila jirba buji mini cin budan ani waga jin bakan da wala ni wai wani mun mini cin wubu don agagagu alagayu mini cin wubu don yadda ba yi ga lokin guru waje lada na fiye da gasu ga lokin guru waje kiyar waje lada wale mini cin wubu di kiyar muke da biyo yana in zai ga da ni bubu yana ji waje bukata kwasi ne baga a jiyan waje jiyo ebayo wọn àfífíọ́ ẹbáyọ e wọn àìlédèlébó ẹbáyọ e wọn àfọ́tòfò àfọ́ ẹbáyọ e wani musulunci laki mai yan zaki sarari amma wale ya kaga ilami tuyo na musulunci yau yana wala kasa an yafe jiyo Allah ya samu dace ebe wani zaki da suna sai bezu maharami imma lu'aji imma wani lu'aja kultu amurgan wa min samma daga babu nawa fala hujja fi ma zaba ilayhi al-imam malik hujja da ne imam maliki loci ga garai wa Allah ta'ala min jawazin khurujil marati fi jama'ati min an-nisa al-ma'munati ya ga inda gidi tiyawo ga ya mana kungiya ko group ne rayi daga jiji na aminci da dan amma dogon lalacewa ga fiya ne su amma kai zagi ne lo gani Fainal Hades a gan ega ema malami na je hujja, doro wa fainal Hades, sabbiƙa tatsuniyar al'adu tare da masu wargulun jiminan mahalmaharin. na ji gwamnati ana ba wani lauke dai haramun ruwa ne zagi a siya. Gawar Junaidu ba zan yi da duniya ba, ta safar yadda bai yanzu da daga a bai nan. Bikin ma kada ya ji da wasu suna safar min motar nuhu ne. A manganin ẹ̀lẹ́ mú rèmì dáàtù èkó náà lè oúnjẹ tọba ká wílé bá ẹ́ kí lè lè bá náà wọ́n á tẹ̀ ọ́ sóbìnrin ìṣẹ́lásọ ẹ́ mú rèmì bá tẹ̀ ẹ́ ìsáàlìgbà nínú ìzàgé wà lóṣì inú ọdẹ́ gan Eh, yayin yake zagin da cami jikiyar cami tu da ya kwakwalu a dai tuzari a na suku mota dajin accident yayin yake zagin da casu ta yi zagin da soke duk da kanu wa bukatar su kunci beshi ko daga babu yake zagin da su fe shebashi wani kan wagon shi tọ̀sán ẹ̀sẹ̀ káwọn tòṣe ṣe traveling káwọn ìpí ẹ̀jíṣẹ́ náà náà wọ́n ní ààyè ilé dọ̀rúra biyo ọ̀sà lẹ́jẹ́ àjèjì tí ó jìgẹ́ from initial stage ńlá ńgbẹ̀gán wọn àtúnṣe ọmọ àyíbi ọmọ àrẹ̀bí àrán wọ́n gbọ́ pé yìbá na náà sàfúlà làdùn lánàá ti yẹ bá mi ní sọ́rọ́ so ga da kabila ci ko kin ci, wata lake mini za mu le daraja yi mini wanda mu ci, yi layi mu zawa biyar tun da ce nono ó yá tán amma yi babu da na ranar ranar ranar wulatanci ranar ranar kazan ranar kazan haba mana mu ji tsoron allah in zagi ya mai yore Allah ya samu dashi فحين يزن حالي وجه زبن يزبوه إتمام السفر في جماعة النساء والعودة قلنا na halin wuce a gato yin za jama'in zaɓi shi a laizan complete kwa lashe ba shi gani gaji amra musamman ne na gaji dole na ya adi darura ce wa kawai ahmad ya bayan darura na magaya ga nai ma Muhammadu da nan matsala ya buru fadlul hajji mabrur sanan ya hajji ne ya zaji ma jinan ana biyu rarata radiyallahu anhu kada. sai ila annabi sallallahu alaihi wasallam ila amali afdal anya annabi ga ga annabi to yi fa na ga wani qala ni bi imanin billahi wa rasulihi wallahi ma ji bace ci bace ci sai ila sun ma da aga sunna annabi ya tiki ji fa na ga wani qala ni bi gaji hadin fi sabilillah ya zuri jali da ko ce ce sai ila sun ma da aga annabi kuma ji san ne tiki ji fa na ga wani qala hajjun mabrur annabi ga hajji ne da ji kuma jinjena a shawa ne ga musulunci etu shi dai fara gano shi ko? etu shi dai kiyar ko fara gano shi a ti hato zunubi wasu man gano shi hmm. shirka nga zunubin duwa na ji shirka nan ko? e zane shishi wuce yammanci wuna bai zane shishi wuce gitun wune wuce yiri ni a zagu ba bai zama ga wugo a madadin yamin ya guna hmm. ko? wale ga yan na wuyan manci na bambin wuyan manci wunki a to ake yin manci giye ba na kukuru a zai na ga ne wuru a cin ya zo zunubi ga doshi ke wani so a e tunguro sama ke jiki ma sama ga doshi ma wani min mu'mini na aisha radiyallahu wa na ana kare na na shaga ya tushe su ya ci na rajaha da abdalil amal yele ga jihadin ne na da falaganan afalanu jahidi ya ji jihadi قال لا نبي ولكن افضل الجهاد حج مبرور جاد ندى فلغن غادي نيزاجي ما جينا ما البخاري قال وانا ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بقى من حج فلم يرفض انا قد أجي ومن لم يع ولم يفسق ومن قاعد فاسقا رجاء كيومي ولدت امه أنا قاعد بجي كوا غير فنان نوم وأنا قاعد دون واحد يزني كتاتي وانا وانا amma gbarin nan ba na shishi da aji ji amma kanu aji nan wanda uke ya kungin na yi waiwai zane yi kula salari ya zane yawa pension ya zane wuka nan scholarship ya zane wu divert nan zane tele gan aji nan wu daji nan wanda ne fi gbata siya wai ne ya tuna garo ebe na nabi ne so ade yo we gbe da ne ya jin ji fari kiya mi na ga abiya sa ayi gbe da ne ya jin ji fari kiya na so abe gbe da ne ji ya jin ji ga da ne ji ra ya ga da dina ya no anabi gbe da ne ya jin ji fari kiya ga da na bi fari kiya mi salle da zakai da azuyi amma un be na un ji da ne to ko un gba da ne ju un ji da ne mutunci wa rayi da ne jeya wa da ne ji kazan wa da ne ji kazan an do ro mi wa ti ala da ne pata ti akwa ga na o je ko man la ba ta za ki ku lafi zaun jaga ku billa na ta laulo ne kila da dai ba ne ake ba an gina shi kun gina gina tabar eh, zuga shi shi mu fe temide bi ajin le ya loro ani mu fe ja ke je ma da fe gangan mun ci da fe da zo yi mun ci fe ma da fari ya ni ga da wannan dole mu azne bil nafsun shay'a matsalayin buru almawaƙitu miƙatu ke miƙatu miƙatu imadana kuma lokaci ya hajji imana ga almi gwagwawaiya zamani wa makaniya ga miƙatu a ga guba a da miƙatu ya zamani a da miƙatu ya yadda na فأما المواقيت الزمانية أمامي قاتل زمني فهي الأشهر التي لا يسلك شيء من أعمال الحج إلا فيها غاي إتصانجي إتندون من إتنيان جوان تضع سيد سيدني يتعنج جونا شوال كو ذو القادة غانبي إفو جانسو غانبي ذو فيديو كو ale gan eto anajiga for activities ya jiji wey take place don kala tara ta tilatin da gan yes aluna ka anil ahillati a yiwa gare ta ya tsale yau kuli hiya mawaƙi tulin nasi daga lokaci shi ya zuwa hajji wal hajji gan shiga alhajji a shirin maluma hajji ta tsashi wani shi a ɗaya ko ابن عمر رضي الله عنه لا شهر الحج يتاشي حج جاي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الهجة لما فقوه مفاريان الهجة وقال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة من السنة بودان لا يحرم لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج يا زوجاتي رام قام عجاج مسجد يتاشي حجه wa amma al-mawaqit al-makaniya amma mi qatu yaddana ke mi qatu yaddana fa hiya al-amakin allati yakhruju minha man yuridu al-hajj aw al-umra maidana na ba na ga wa hajj ko hajj umra na wa da gogana ko ko a wa tiyana wala yajuzu tajawuzu bi ghairi ihramin ungwe ne ga ga gwa mi ka ti ga ma ibi ihrami yana ya liman arada hajjan aw umratan ya za ne ga wa ga mu hajj bi umra na wale ga almikatul makaniya nan nga bo dokunan we sa shi je mai daga Najeriya wai e da problem e bonne zan ti jidda wai da ciwo aga cin jidda ce ji ramu jidda lalima jidda jini katwa ko وقد سأل زيد بن جبير ابن عمر زيد بن جبير kun ji abdullahi ibn umar kan ga min aina ya juzu ana atamir da babu gwai min ji umura, ma da babu gwai min la ihramu faƙala ne ga fara'un faƙala ga farado ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ali najid qarnan gadda ne na ali ne ya zaki ya najid ne ga da ne ga qarnil manazil na wali ali madinati zal hulaifa amma madinati ma mi qatu yana ne bayani zul hulaifa wali ali sham al juhfa ya zaki ya sham jima ina ne bayani kino wa amma ali iraki amma iraki ci farawa radiyallahu anhu qala ga lamma fuji lamma fuji azan misrani ata umar ka kuna dishi abun nan ina ka kuna shi musulmi ne ada ba sai na umar fa qalu a cikin ya amira mu'minin ya da shi mu'mini shi inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ali najd qarnan alayhi sallam wa qarnul manazil la ga ngai ngai mi kafiye laki yana jidijo wa huwa jurun ala wa huwa jurun an Kina. da na wuce ma fakiya daga ya wo wa wa inna ina radna karnan shakka alaina yana da gayya da karnin manazilin gazu yayi qala kala ga fanzuru hazuwa min talikikum wato ichi ne babu idai da karnin manazili daga ya wo fa hadda lahum ta irtin sai a ceto da ne ira ka ci aga ji ramu ne babu da ne ga zafi irkinin cewa ga ga wayo no ne iraq n ci fitiyan yanayin so saudiya ko na jidima ba na ne ba a gani ne katuwa ne kanul manazili ai za ka ci ce ne to haka ga alama tu da na bani nan a ga nan daga ya zafi kami a ya lo makanin ya e koyan na jidiga ya da wa ta ji ran da ba ba ta bi a jiki a ta ta a a maga ga ya ja a ta ga lo wala sarar ya bonna wa ga haka kaza sai na mar shiga to da na da na yi equivalent to kanul manazili ya e kone ya da nonon gai babu za ta irkiyo al-ishtiratu fil ihram sharati ne za la ete ihramu loko mana ka kunu da ga ga gon haji haji na ka ga ihramu na wala sharati wo etiyan wẹ̀rẹ̀ jẹ́ ajoko àmọ́ ọ̀gá dédé àgbàpọ̀n hajjíwọ̀ tí dá kàntẹ́ ń lọ títí bẹ́ẹ̀

da hajjo awul umra ko umra makhafata turu'i maradin aw udhrin ebo ne zai sunna ba ta da hajjo ko zulmuci ma wace haji wai da lafiye wanda arafa wai da lafiye amma kami wani tawafu ifadati na wabi a tayan ko na koko jijiye nan wanda ga yi wuce jiwo رفع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على على ضباعة بنت الزبير عليه الصلاة والسلام قدمت ضباعة بنت الزبير فقال لا عليك شعرنا لعلك عرفت الحجة وجو مليك وواجه جيكو قالت والله لا أجدني إلا وجع قال والله ودي وسكيتي صوي نكتن هو ما قالوا فقال لها annabi ce ga zage wuce ga hujji wa gaji wa jaji wa shtariti amma wa galla ni yayi wa jaji wa gaji iramu na sharati la ku yi wa gaji wa ga Allahumma mahilli haisu habasatni Allahumma ya jaja ma da wa bida zunun gai ba da ba tan gabe da wani ko da ta bida wani tun da yabo da nan wa kana ta tal miqdad ibn al aswad ila yuci mai in ya da isa da ga al miqdad ibn al aswad nan tó kún jẹ́ zuwa aláyọ̀ alhaj kakunun gwajo na wuya alhaj kakunun gada jimi nan na nunga yayu na wutu jikiya wutu yayu amma bayanin na na na yi zaje amma wa ala nga lo so a cin ya so alega ah sheikh bakr abu zaidi wanda bai littafin mujammul mana Allah zuwa ko ga kan rubuta ta yi mafari na ji na ji zai yi ne fiye kai fiye a laina around 400 ko 500 after yi jira baka duka layi yau ne bayan hmm? na hmm. ibn usaimini alayi ibn usaimini alayi ibn alayi fauzani al'akun to sai na bakar ga umaru wasu, usman ba ta an gawo allah yawan jira da wani mu da sun na wani to annabi su a sallam mana manasikil hajji wani umra ko sauki ji ya manasiku ji to ya ji to umra ya mafari al-ihram wal ghusl ihram ne za jina da nuna za fune mata wasala al-haji ila makan al da ne jaji na gatin da na waje rani nan fa yustahabu lahu wa kaza almara in kana tahiran atin aga da yo son ga ili ji ma na da ila ba madan ni fasi wa wa wa ga wutula nu fuma wa ji wa ala ya in kana haidan aw nufasa amma in da ji wuci ga da hailo ko ni fasu ale nu wannan wa fu kanu gode ramo nan yan wuji sunna da yan gaji dole قال شافي وغير بل وعلى الاستباب اما الامام الشافي بيجي معنا اغان كان غير جاي لاوز دي فاسو نوت نو فكان wọ́n mọ̀ tàbí ní ọjí tí wọ́n fi ọ wọ́n jí àìlà wọn fún wọn láwọn ẹjí ní fi ààrẹ wọ́n ìdí àìlà ẹkọ́ òde ní fásitì àmọ́ wọn kọ́ wọn àjí hajji sóònù ẹ̀ ìrà àmọ́ náà wọn fún ní ìmáàmù ṣáfì ìfúnwò yìí mọ̀ tàbí وقد ورد في حديث جابر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم لو صحيح مسلم كو في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم يتيك من النبي صلى الله عليه وسلم جاجنا أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها إلى أسماء بنت عميس سقو جلاني بن ولدت محمد بن أبي بكر واجب من يقام محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت ذنبها نبي كيف أصنعوا مكة ويعجزنا فقال نبي قال اغتسلي فقال جوانه وفوه

wata jalo hirka mutum ne je sabu au sauban ko mai ko ya je alama wadda idan mululu ba da na yan ya wuce da haifu ya kunu tarafa da haifu ya kunu tarafa hu mashidodai ne na fata guba abun haikiyar wani da ya zarre ba fi min al'amani wal khalfi iburu bi zume bata wani dole ne wanda ya samu yaji explanation da na yore wa ba da iktisali bayan nufuwa man يسن أن يصلي ركعتين سن ينواجين صلى ركع غبانا ثم يجل بأمرة كو يلا تلا ميوم لا لا ميوم لا ويلبي وتشي تلبيا فيقول تعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ceci ya yayyewe ceci ya yayyewe ade na gafa wa bacina da e ba fata tabbata wa ni ba ta tabbata wa ganin mulki a made na gafa wa ceci bacina mas'ala ya goro libasul ihrami tufuwa ne zafa da kyau gadan iramu nan wa yi tabi na go insha Allah ba na kallon da amurka shaɗu Allah ilaha illa an ta a sarfaka wato